samad ya kwantar wa da Abdullahi hankali sai da ya tabbatar hankalinsa ya kwanta sannan ya ce masa kaga ka bata mana lokaci gashi Khalid Sunusi yana bugo min waya yana tunanin ko ba za mu zo ba tun ɗazun nake ce masa ga munan tahowa Abdullahi ya ce masa kawai share Khalid din nan ya ce me yasa ya ce yau ne dai bana son fita ko ina abdulsamad ya ce aiko baka isa ba sai ka tashi matafi yau sai mun kai masa ziyara shi sau nawa yana kawo mana ziyara amma sai ka ce wani a bari sai gobe san hakan ba za ta yiwu ba abdullahi ya ce kai abdulsamad kana so ka takura min kuma ka san ba na son a matsa min da yawa abdulsamad ya ce sori na san haka daurewa za ka yi ka tashi matafi to abdullahi bai so zuwa ba abokinsa ya takura masa sai da ya shirya to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba yana zaune yana jiransa ya je wanka sannan ya shirya abdulsamad yana zaune yana jiran sa bayan ya gama shafa mai abdullahi ya hau duba fuskarsa a jikin madubi abdulsamad ya ce wannan kwalliya haka sai ka ce mace wallahi ko wata macen ba za ta ɗau lokacin da ka ɗauka kana kwalliya haka ba ka san awa ɗaya ka ɗauka kuwa kai ba jan baki za ka sa ba da hoda balle na ce kawai kana ta faman goge-goge allah kyauta maka abdullahi ya kalle shi dariya ya ce ka ji ka za ka kawo min iya yi har kura za ta ce da kare maye idan kai wanka waye kai ka daɗewa kafin ka shirya za ka ce min wani gazance ga magana abdulsamad ya ce na ji yanzu ka sa kaya mu tafi kuma irin kayan da na sa nake so ka sa mu yi anko abdullahi ya ce da ƙananan kaya nake ra'ayin sakawa amma tun da ka ce anko kake so mu yi babu matsala bari in ɗauko irin kayan naka na sa mu tafi abdullahi ya ɗauko kayansa ya saka ya yi kyau sosai kayan sun amshe shi sosai abdulsamad ya ce kai abokina ya za a yi ka yi kyau fa sosai ba ka ga yadda ka yi ba abdulsamad ya kalle shi ya ce ya gode motar abdulsamad suka shiga suka tafi abdullahi yake tuka motar abdulsamad ya ce shi san ba zai yi tuki ba abdullahi ya ce ya zai yi shi yake tuka motar suna isa kofar gate ɗin gidan su khalid mai gadi ya buɗe musu gate suka shiga da motar khalid na ganin su ya taho da saurin ya tare su yana munna suka fito cikin motar abdulsamad da kale suka tafa ya ce ya haka abdullahi yau da kanka kake tuka mota abdullahi ya ce to ya zan yi yau mutumin ya hambari ya ce ba zai tuka ba kaga dole in tuka tunda ya ce ba zai ba ko kale da ya dariya ya ce wato yau miskilancin yake ji ho abdulsamad ya ce kai ma ka san duk miskilanci na ban kai abdullahi ba shi ƙarshe ne wajen miskilanci Khalid ya kama hannunsa suka shiga ɗakinsa. Ɗakin nasa ya yi kyau sosai komai a gyare yake tsab kamar yana da mata. Ɗakin sai ƙamshi yake tashi. Da alama turaren wuta aka kunna. Bayan sun zauna Abdulsamad ya kalli Khalid ya ce irin wannan gyaran ɗaki haka kamar mai aure kai ka ce ta huta gyaran ɗaki matarka. Don ko mace ta gyara ɗaki sai haka. kalide dariya ya ce oho dai idan ma zagi na kake yi to na ji domin ɗaya muke da kai ba abin da za ka ce da ni abdullahi ya ce daman haka ne laifi tudu ne mutum ya take nasa ya hango na wani suka sa dariya gaba ɗayansu sun sha hira da khalid ya yi musu tarban mutunci don sai da ya sa aka yi musu girke-girke kala-kala bayan sun gama kwasar dina misalin karfe hudu da rabi abdullahi ya kalli agogo ya ce to abdulsamad mu tashi mu tafi ko ba na son mu kai dare har abana ya dawo bana gida Khalid ya kalle shi ya ce kaji ka ko Abdullahi sai ka ce dan karamin yaro wai wani baka so a banka ya dawo gida ya tarar baka gida cewa zai ka tafi yawo ko yaya. Abdulsamad ya ce rabu da shi so yake mana taɓargazar ta na ɗan fari ka san su akwai wauta abdullahi ya harare shi yace ba haka bane ne ka san an ce sabo Turkin wawa abba ya saba kullum ya dawo wajen aiki ne ke ɗebe masa kewa muna hira da shi kuma kun ga idan ya dawo ya tarar bana nan zai ji daban abdulsamad ya ce to mai abba bari mu tashi mu tafi ko gaba ɗayansu suka miƙe khalil ya ce sai ya raka su bakin hanya sannan zai dawo gida gaba ɗayansu suka shiga cikin motar an yi nisa da gidansu khalid ya ce su sauke shi a nan ya isa haka abdullahi ya ce ai baka isa ba rakiya ka ce za ka yi mana saboda haka sai ka raka mu har gida khalid ya ce don allah ka taimaka mun ba don ni ba ka yi fakin ka sauke ni a nan ya yi ta yi wa abdullahi magiya abdullahi ya samu waje fakin da motar abdulsamad ya ce kasan allah da ma ni ne nake tukin nan da ba zan sauke ka ba sai mun je gida ya ce mugu to ba kai ba ne ba suka yi dariya gaba ɗayansu suka fito cikin motar suka jeru a gaban motar suka kafa wata sabuwar hira sai ka ce ba tafiya za su yi ba matasan saboda yanayin tsarin su duk wanda ya zo wucewa sai ya juyo ya kalle su saboda yadda suka haɗu suna cikin hira kawai sai ji suka yi an daki motar su ta baya gaba su suka juya a gigice don ganin abin da ya faru wata haɗaɗɗiyar mota ce mai kyau ta daki mota su sannan ta fasa musu danjar su ta baya gaba su suka juyo a fusace za su yi masifa don sun san ba su ne da laifi ba sun kauce wa hanya don ba a kan hanya suke babbale su ce su ne da laifi abin da ya ƙara ba su haushi da takaici shine suna cewa namiji ne ɗan uwansu yi musu wannan ɗanyen aikin su yi masa bala'i sai aka samu akasi mace ce take tukin motar ga ta ba wata babba ba yarinya ce kwata-kwata ba za ta wuce shekaru goma sha takwas ba a duniya su biyu ne a cikin motar ita da ƙawarta yarinya kyakkyawa kallo ɗi za ka yi mata kasan ‘yar masu kuɗi ce ko ganin motar da ta taho ya ishe ka shaida ta ninka kuɗin motar su abdullahi sau biyu to gaba ɗayansu ganin mace ce ta yi musu wannan ɗanyen aikin sai suka kasa ƙara ƙarasawa wajenta kawai suka tsaya suna kallon kallo kuma abin mamaki sai 'yan matan suka ƙi fitowa daga cikin motar tasu balle su zo su ba su haƙuri kawai sai suka tsaya su ga iya gudun ruwansu ɗaya ta kalli ƙawarta da take tukin ta ci haba fatima mun yi musu asara kuma mun ƙi mu ba su haƙuri sai mu tsaya muna kallon su gaskiya hakan bai dace ba fatima mu ne ba mu da gaskiya mu je mu ba su haƙuri sai fatima ta kalli ƙawarta da ta ce rabu da su gani na yi suna wani cika suna batsewa suna wani mun kallon ƙasƙanci me suke takama da shi da wa suke takama da shi a ƙasan nan da za su yi min kallon banza iyaka dai na san duk masifarsu da bala'insu bai wuce su ce a biya su abin da aka fasa musu ba su faɗa ko nawa ne zan biya ko an faɗa musu mu matsiyata ne su. to tunda na ga kallon iskancin da suke mana ba zan ba su haƙurin ba in yaso sai su yi abin da za su yi farida ta kalle ta da sauri ta ce kina da hankali fatima ya za mu yi musu ɓanna kuma mu ce za mu faɗa musu magana banza gaskiya ba haka ake yi ba ko mu aka yi wa haka ba za mu ji daɗi ba bari ni in fita in ba su haƙuri tun da ke ba za ki ba su haƙurin ba ki ta zama a cikin motar farida ta fita cikin motar da sauri fatima tana ta yi mata magana ta yi banza da ita ta fice abinta a hankali farida ta isa wajensu gabanta yana faduwa duk wanda ta kalla a cikinsu sai ta ga fuskan nan tasa a ɗauri ba an nuri a cikinta farida ta yi jarinta duk da yanayin yadda gabanta yake faduwa ta risanar da ta ƙasa ta ce musu dan allah da annabi ko ya haƙuri ba da sananta ta fasa muku danjar mota ba gaba ɗayansu suka zuba mata ido suna kallon ta suna mamakinta ba ita ta yi musu ɓanna ba amma kalli yadda ta ce musu tana ba su haƙuri kamar za ta yi kuka abdulsamad ne ya fara yin magana ya ce mata ke kike tuka motar ta girgiza kai alamar a'a ba ita ba ce ya ce to gurguwa ce ita mai tukin da ba za ta iya fitowa ta zo ta ba mu haƙuri ba cikin raunin murya farida ta ce lafiyar ta kalau amma dai don allah ku yi haƙuri abdulsamad ya ce to girman kai da rashin ganin darajar mutane shi yasa za ta yi mana wannan amma za mu yi maganinta yanzu nan ko me take takama da shi za ta san ba irin mu ake yi wa irin wannan rashin mutuncin a zauna lafiya ba khalid ya ce gaskiya yarinya ba ta da tarbiyya ko 'yar gidan waye iyayenta ba su ba ta tarbiyya ba Samad ya ce mu za mu koya mata tarbiyya yanzu kuwa tun da abun nata iskanci ne suna cikin magana kawai sai ganinta suka yi a gabansu tana ƙarasuwa inda suke a tsaye ta kalle su ɗaiɗai da ɗaiɗai ta watsar sannan ta kalli farida ta ce mata da Allah me ya zaki wani tsaya kina faman yi musu magiya su haƙura tunda kin ba su haƙuri sun ƙi haƙura ki ƙyale su mana idan sun ga za su haƙura su haƙura idan sun ga ba za su haƙura ba su faɗi kuɗin danjar su mana da ta fashe ko nawa ne a biya su in ya kai miliyan goma abana zai iya biyan ku idan ma motar kuke so a canza muku gaba ɗaya za a iya baku wata sabuwar mota wacce tafi wannan ku ne matsiya ba ta gama faɗar magana ba kawai sai jin wani wawan mari ta yi a fuskarta ta ta ko'ina ji kake ta ta saso uku nan take ta ga wani bakin duhu na azaba ya rufe idon nata gaba ɗaya tunda take a duniya ba a taɓa dukanta ba su kansu su abdulsamad sun razana saboda yadda suka ji ƙarin marin yana tashi abdullahi ne ya yi maganin mara kunya fuskarsa a ɗaure ya kalle ta fatima kuwa tuni ta yanke jiki ta faɗi ƙasa zafin marin ya gigita ta ɗan kwalin kanta ya faɗi ƙasa gashin nan gaba ɗaya baje a ƙasa da yake allah ya yi mata gashi haba abdullahi kuwa ya sa hannu ya kanana gashin kan nan nata sannan ya ɗago ta ta miƙe tsaye wata irin ƙara mai razanarwa fatima ta saki saboda an nannaɗe mata gashin kai nan take idan ta firfito suka zaro kamar wacce ta ga abin tsoro ta kasa yin kukan nishi kawai take yi gashi ya ja gashin iya ƙarfinsa ya ƙi saki sai huci yake yi abdullahi kenan bai iya fushi ba idan aka taɓa shi ya fi kowa nuna zafin sa san baya son raini ko kaɗan abdulsamad ya ga alama idan ba su kai ɗauki ba abdullahi zai yi ɓanna suka isa wajensa suna ba shi haƙuri ya sake ta ya rabu da ita ko yanzu ta gane kuranta farida kuwa ta durƙusa a gabansa tana ta rusa ihu tana roƙonsa allah da annabi ya sakar mata gashin kanta ina idan abdullahi ya rufe bai san tana yi ba duk irin haƙurin da su sama suke bawa abdullahi bai san suna yi ba ran maza ya ɓaci sai tsuma kawai ke yi jikinsa rawa kawai yake yi suka ga idan ba janya hannunsa suka yi ta ƙarfin tsiya ba ba zai sakar mata gashin kanta ba hakan ko aka yi suka haɗa ƙarfinsu su biyu suka fincike hannun abdullahi ya sakar mata gashi da kyar nan farida ta rungume ta da sauri tana kuka su abdulsamad suka rike abdullahi suka ce haba abdullahi kar karfin ka ya kare akan wannan yar karamar yarinya mana mm, ka yi hakuri, ko yanzu ai ta gane kuskurenta ta san cewa ruwa ba sa'an kwando ba ne idan ta saba yau wasu rashin kunya ta kwana lafiya to yau ta gamu da gamanta ka koya mata hankali abdullahi ya girgiza kai ya ce har yanzu da sauranta don ba zan kyale ta haka ba ka ce haba abdullahi ka yi mata afuwa mana abdullahi ya ce ina da sauranta tsawa ya kuma daka mata nan take ta gigice ya ce mata ta gurfana a gabansa jikin fatima ya kama rawa ta je ta durƙusa a gabansa tana ba shi haƙuri jikinta ya sharkab da gumi kamar an sa mata ruwa abdullahi ya kalle ta a wulakance ya ce ta tacciyar mara kunya to waye mahaifinki da kike rena mutane kike yi musu rashin kunya mahaifin naki waye shi da kike cin zarafin mutane kina takama ki yar bai ce ki taka wanda kika ga dama to yau zan yi maganinki in ya so sai ki je ki faɗa wa mahaifin naki na ci zarafinki in ya so ya sa a kulle ni kuma a kai ni gidan yari ya kuma daka mata tsawa sai ta gigice ya ce ina tambayi ki waye mahaifin naki a ƙasar nan fatima ta koma sa wani sabon kuka ta ce dan allah dan annabi ka yi haƙuri wallahi ba zan koma cin zarafin wani ba abdullahi ya ce ba ruwa na da daina rashin kunyar ki ci gaba da yi mana duniya ce za ta gyara ki ko kin ki ko kin so dolen ki ki gyaru wanda ya fi ki rashin kunya ma duniya ta gyara shi yanzu dai za ki tashi ki min kamun kunne idan kin gama ki yi tsallen kwaɗo fatima tana jin abin da ya ce ta kuma rushewa da ihu farida ta kuma durƙusawa a gabansa tana ba shi haƙuri ya yi haƙuri ya ƙyale ta sai yanzu ya kula da farida ta yi wujiga-wujiga saboda kukan da ta sha hakika farida ta ba shi tausayi sosai ya kalle ta ya ce mata mecece wannan a wajenki ki ce ko ƙawaki fatima ta ce ƙawa ta ce ya ce daman na san sai dai ƙawa don wannan da ganin ta ba daga gidanku ta fito ba ana ganin ki an san kin fito daga gidan tarbiyya wannan ko san ba daga gidan tarbiyya ta fito ba ki yi kokarin rabuwa da ita don kar ta bata miki tarbiyyar da iyayenki suka baki kin ji ko farida tana jin sa bata kuma yin magana ba abdullahi ya kalle ta ya ce kin ci albarkacin kawaki yau da sai kin gane kuskurenki albarkacin ta kawai zaki ci shi yasa zan kyale ki tashi ku tafi masu haro assalamu